أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين تبارك مدساكي هدوى أولنا رانا يومنا رانا العربة شاشدة قوة تقوس watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da hudu ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara da shida. Allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka ne Imam Malik da ke nan gwarewar kofar fada cikin garin Kura karamar hukumar Kura jihar Kano Najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatu littafin Muwatta Malik muna cikin Kitabul Buyur kuma karatun da ya gabata mun kai karshen babi na biyar babu ma yaf'alu fil walidati idza bi'at wa shartu fiha yau insha zamu tashi babi da zai bayani akan annahyu an an yata ar-rajul walidatan wa laha zawj da fata Allah ya taimake mu ya samu dace Imam Malik Allah ya ji kansa yace babun nahyi an an yata ar-rajul walida babi da zai bayanin hani ga mutum ya taki kuyanga wadda ya haihu da ita ko mai haihuwa wala ha zauj alhali tana da miji wato ya taɗin matar aure ce amma shi kuma shi ne ubangidanta an gane ku shi ne ubangidanta to wannan babu zancen ya, ya kwanta da ita قال حدثنا هيا عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج وأن حديث ابن شهاب إبادة الأبادي شهاب له بن عامر يا بعد كوتر وتقينغا عثمان kuyanga عفان الله يقارى Affan ولها زوج إتماتر tana da ainihin miji ibta'aha bil basra wadda ita ya auro ya siyo ta ne a basra faƙala usman sai usman ɗafa ne ce la aqrabuha ba zan kusance ta ba hatta yufariqaha zawjuha har sai mijinta ya sake ta sun rabu fa arda ibn amir zawjaha fa faraqaha sai shi ibn amir ije yi ƙoƙari i gamsar da mijin nata sai isa keta an gane ku wannan ina idan mutum yana da kuyanga don ya siyar da ita wannan siyar da ita bai raba aurenta da wancan mijin ba kenan ba aure ba saki ba ne sayar da ita ba saki ba ne har sai idan shi wancan mijin nata ya sake ta قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليده وان حديث ده سندي زوى ابو سلمة ɗan عبد الرحمن auf عوف الله ƙara مسا يداشي shi da mahaifinsa cewa shi abdurrahman dan au ibta walida ya sai wata kuyanga wadda tana haihuwa fawaje da ha za ta zauci sai ya samu ai tana da miji farar da ha sai in mayar da ita wato karbi kudinsa an gane ku kenan idan mutum ya auri ya sayi kuyanga in tana da miji to bai samu damar kwanciya da ita ba dole sai in wancan mijin ya sake ta in ba haka ba to mayar ya karbi kudinsa daga wajen shi wanda ya sai ta a wajensa babu ma ja a fi samaril mali yuba'u asluhu babi abin da ya zo cikin wato eh, kuɗi wanda suke na asali ko dukiyar mutum a nan ike samunta wato eh, abin nan eh, jarinsa na dabbobi ne abin nan na bishiyoyi ne kamar ina da lambu yuba wa asulhu sai aka sayar da asalin gurin da bishiyoyin nasa suke ko kuma bishiyun suna da 'ya'ya sai aka sayar da bishiyin to ina hukuncin 'ya'yan kamar dabino mutum ya sayar da bishiyar to 'ya'yan da suke jikinta na waye yanzu ko ga bishiyinsa a gonar na dabino amma sai sayar da gonar to wannan bishiyun na wane ne قال حدثنا يا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث دسنا ديزو عبد الله دون عمر cewa manzo Allah su salim ya ce man ba'a nakhlan qad ubbirat wanda isai da bishiyun dabino wanda an musu kilili fa samaruha lil bai'a to yayin itatuwan dan dabinan na mai sayarwa ne illa an yi ya a sai dai idan shi mai sayan ya sharɗanta cewa zai siya ne har da 'ya'yan dabinan to yanzu ciniki zai ainihin sauya kenan an gane ku to da aka idan mutum ya sai da gona to dabino na in ya riga bishiyun nasa ne sai dai idan shi ya sharɗanta hakanan bishiyun dabinan isaya amma sun yi akwai dabino yana ‘ya'ya to idan ‘ya'yan sun nuna in an riga masa kilili to wannan ‘ya'yan na wanda ya siyar ne in ba a rigaya ba to na wanda ya siya ne sai dai idan shi wanda zai saya din ya sharɗanta cewa zai saya ne har da 'ya'yan babu nahi an bai istimari hatta ya yabdu salahuha babi da zai bayanin hani ga biran siyar da 'ya'yan itaciya har sai nagarta su ta bayyana sun fara bura to sannan ya halatta a siyar cinikin yabanya da ake cewa to ba da ta taso zai abin nan ba sai an bari ta fi da kai an ga ta karkata za ta ɗoru idan shinkafa ce za ta ɗoru misali in bino ne sai an ga ya bare inda za a iya tsinka a ci amma dai za a ɗan ji bauri-bauri ɗan zaƙi-zaƙi قال حدثنا يا عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبقي صلاحها wannan hadisin shi ma da sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya hane gaburan sayar da yayin itatuwa har sai burar su ta bayyana na bai'a manzo Allah sallallahu ya hana mai siyarwa isayar wa mushtari hakan nan ya hana mai saya isaya wani yazo yana so zai sayar da gonarsa Eh, amfanin gonarsa ina tsaye ba a rigaya an girbe shi ba to in bai nuna ba to kada bai bara ba to kada a saya an gane annabi ya hana a sayar ya hana a saya قال حدثنا يا عم مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي hadis sanadin ya take zuwa ga Anas dan Malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani ga biran sayar da ita itatuwa har sai tuzhiya faqila lahu ya rasulullah sai aka ce da shi ya manzan Allah wa ma tuzhiya menene tuzhiya din faqala hina tahmar ite lokacin da tabra ta kada ta yi ja an gane ku to shine da yawancin hadisin hatta yabduwa salahuha wa qala rasulullahi sallallahu manzo Allah sallallahu yace ara'aita idza mana'a Allahu samar sanar da ni idan Allah ya hana dan itaciyar ya zamanto bai nuna ba fa fi mai akhudu ahadukum mal akhihi to da haƙƙi ɗayan ku zai karbi dukiyar dan uwansa to da haka a bari sai an karkata zuwa ga cewa to musiba tana iya sauka kowane lokaci har ta biran ai ba lallai ne kuma Allah ya bata ta nuna ba ta yi wata musiba ta zo ko ta kone ko ta bushe ko kaza ko kaza kuma yana iya faruwa ko ai wata ambaliya ko ai wani ruwa a lokacin da ainihin yin ruwan ita kuma amfanin cutuwa zai yi to saboda haka Allah yana da wannan amma dai an sare amma tun tana karama tana yabanya ta taso an yafa in shinkafa ce ko alkama sati biyu sati uku idan dabinan ne Eh, ya fudo ya yi kutse aka gani aka zo aka sai yana dan mili-mili to idan wani abu ya zo ya faru ta wannan lokacin shi na na ce da wanne dalili ɗayan ku zai karɓi dukiyar ɗan uwansa ya ce a matsayin yana ga ya ci haƙƙi قال حدثنا يا عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الثمار wannan hadisin shi ma da shi kuma da sanadi zuwa amra yar abdurrahman Allah ya kara mata yadda ita da mahaifinta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga biran sayar da dan itaciya hatta tanjuwa min al'aha har sai an samu an yadda an tabbata wannan yanzu ya tsira ga biran wata annoba wata kwalara wani abu wanda zai zo same shi ila an tashi an gane tsutsa ta fi karfin tsutsa wannan ta fi karfin eh, wani ƙwaro ya zo ya ce zai abin nan an gane ku to wasu suna cewa wannan ina kasancewa idan asurayya ta bayyana wata tauraruwa tana fitowa da safe lokacin zafi lokacin da zafi ya tsanani eh, to wannan lokacin in dai eh, surayya wannan tauraro ta fara fitowa to musamman dabino musamman duk wani ɗan itace da a sama ike yi to za ka ga ainihin wato baya lalacewa eh, an gane ku kamar yadda zuwa asar ko da asar ɗin ba'i yana da rauni kamar yadda ainihin al albani ya raunana hadisin idan tala'ati surayya amina zar'u min al'aha a wani lafazi amina zari'u min al'aha wannan hadisin hadisin abu huraira wanda imam suyuti a cikin aljami'ar shagir ya kawo da imam tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat da imam an-nahawi a cikin mushkil al-athar an gane ko cewa eh, abin nan shi imam tabarani a cikin al-mu'jam al ma ya kawo wannan hadisi idza tala'at as-surayya min az-zar'u min al-'ah akwai wani mutum a cikin sanadin ana cewa da shi shu'aib dan ayyub wanda ita mai rauni ne to da haka hadisin malamai suka raunana shi ko da shi eh, abin nan eh, imam shabu larnaut a cikin takhrij mishkil al'asar asar ya ce hadisin hasanun li a ah, imam ahmad bin Habbal da imam bazar duk sun kawo shi a cikin eh, ainihin Eh, littattafansu eh, al-iraqi a cikin tsarhu ya yace isnadinsa ingantacce ne eh, da izo da lafazin naha an bai istimari hatta tu'mana alai al'afa ko al'aha kila wa mata zalika ya abu abdurrahman qala idza tala'at surayya amma wani hadisin ainihin ya zo ne mawqufi akan abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda an gane ku to hal hadisin dai jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce yana da rauni kamar irin su imamul albani allah ya ji kansa eh, a cikin eh, ainihin da'iful jami'ar sagir eh, ya ce wannan hadisin hadisi ne mai rauni an gane ko wallahu a'lam malik imam malik yace wa bai'u الثمار qabla an يبدو salahuha min bai'il gar siyar da 'ya'yan amfanin gona gabanin burarsu ta bayyana na daga cikin cinikin garare wato akwai garare kwarai قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا وأن حديث لسندي زوى خارجة لن زيد بن ثابت دقما يفنس زيد بن ثابت cewa shi zai dan sabit Allah ya kara masa yadda ya kasance baya siyar amfanin gonarsa yan itaciyarsa har sai ita wannan taurariya ta surayya ta bayyana yawanci an ce in an samu kwana ɗari da goma sha uku a cikin damina to sannan ita wannan surayya take bayyana an gane ku قال حدثنا عن مالك قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ آه. والكفاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز إمام مالك يتي ce hukunci a wajenmu wajen siyar da albitiyar irin gwanda duk abubuwa irin waɗansu ake cewa da su albifir walƙisa da irin su dima kokomba walhirbis da hirbis shi ma nau'i ne na ainihin wato irin waɗannan eh, abubuwa eh, shi yana kama da eh, gurji waljazar hakanan waɗanda suke yin saiwa a cikin ƙasa irin su karas waɗannan ɗin an na bai'ahu idza bada salahuhu halalun ja'is siyar da shi idan nagartarsa ta bayyana burarsa ta bayyana halal ne ya halatta ثم يكون للمشتري ما ينبت hatta yanqati'a samaruhu sai wannan abin kuma zamanto na shi wanda isiya ne har sai ya yanke ya daina zuwa saboda shi ba lokaci guda ke kade shi ba wa ya halika sai ya ƙone wa laisa fi zalika waqtun yu'aqqat ba za ta ga wani lokaci ba ba za ta yin kaɗe bi wannan shikenan ba wa zalika anna waqtahu ma'rufun 'inda na saboda lokacin yin wannan dan itaciyar sananne ne a wajen mutane ina yi ne ina karuwa har yanke gaba daya kamar irin tumatir wa rubbama dakhalat al'aha kuma wasu lokutan cuta takan zo ta kama su tumatiri ko ita kwakwamba ɗin ko duma ko kankana sun nuna gabanin haɗiba ana iya zuwa tara cuta ta kama su saɓanin irin dabino irin mangwaro faƙaɓa samaratuhu samaratahu wannan cutar sai ta katse amfanin sai daina yi ƙabla an yi a te zalikal waktu gabanin wancan lokacin iso fa'iza da khalatul aha bi ja'ihatin tablugu thulusa fasa'ida kana zalika mawdu'an an alladhi ibta'ahu idan cutar da ta shige ta wata kwalara ce wata annoba wadda ta kai ɗaya bisa uku zuwa sama to wannan an jefar da shi gaburan wanda istaya an gane ku eh, wato eh, abin nan eh, shi wanda ya saya to za a mayar masa da wani abu an gane ko amma idan abin da ya rasa bai fuce sulusi ɗaya bisa uku ba to wannan ba za a mayar masa da wani abu ba an gane ku babu bai al'ariya babi da zai bayanin cinikin al'ariya wato Eh, mutum ne ibaka wani ɗan itaciyarsa kana ci sai izo ya sayar da bishiyar an gane ko ko kuma eh, mutum ya ari amfanin gonar wani wato bishiyar dabinansa ko mangwaransa da zumar in ta zo to shi mai asalin gonar isayar ko mai asalin amfanin dabina ko mangwaron ko bishiyar قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها wannan حديث da sanadi zuwa zai tsan sabit cewa manzo الله sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame yayi rukhsa ga wanda i bayar da aran bishiyar dabino isiyar da ita ainihin da kirdado wato a zuwa ce wannan za ta iya kaiwa kaza sai a siyar asalin al'ariya hiya lati tu'ra an al-musawamati 'inda al-bay'i ay tabqa li ja'ala samaratuha lil masakin wato mutum ne ita ariya wata bishiya ce ta dabino misali kamar dabino kamar mangoro da ba a tayawa lokacin da za a sayar an ce an barta ne saboda a bayar da amfanin gonanta ga talakawa an gane ko an tambayi imam malik game da al'ariya na inibi shin za ta iya zamantuwa kamar na dabino sai ce a'a an gane ku kamar ina suna imam malik yana ganin al'ariya sai a cikin dabino kawai an gane ku to da haka wasu ka ce al'ariya din ba na aro ba ne a'a wadda an tsiraitar da ita ne ga birin shiga cikin ciniki wanda za a yi na sauran ainihin wato 'yan uwanta bishiyu ita za ce ban da wannan to an tsiraitar da ita kenan babu ita a cikin abin da za a sayar قال حدثنا يا عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا دسنة ديزو أبي هريرة الله يقارى مسيدة شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرتها يا من ذا الله يا إيران يرنقمي أسير دا بشو waɗanda aka ware su a cikin gona ba za a sai da su ba saboda za a bayar da su ga talakawa cewa a sayar da su da kirdadansu fi ma duna hamsati ausok cikin abin da bai kai wuski biyar ba an san an bige in an yi masa sauka ba zai kai eh, wuski biyar ba wato nisabin zakka aw fi hamsati ausok ko a cikin wuski biyar shakka dawud mai ruwaya shi dawud dan al-husayn wanda imam malik ya ruwaita hadisi a wajen su shine shakka shin in ya wuce biyar ne ba za ki ba ko kuwa ko da a cikin biyar ne qala khamsatin aw duna khamsati awsuq yace cikin biyar ko abin da bai kai ƙasa da biyar ba wato biyar zuwa kasa za a iya sayar da su a haka amma abin da ya wuce haka ba za a iya sayarwa ba قال حدثنا يا عم مالك قال مالك وإنما تباول عرايا بخرسها من التمر za a sayar abin da ake sayarwa na daga al'araya ta hanyar kirdado a yi hasashen za ta kai buhu kaza ko zai kai buhu kaza na daga dabino ne yau ta harra zalik za a kirdadon haka wato kharasu fi ru'usin nahal a kiyasta suna kan dabina walai lahu makila ba wai auna za a yi ba wayan da ma'uwa kasa fi unzila bi manzilati tauliya wal iqala wa shirki abin da yasa aka ba da wannan dama saboda an an ɗauke su a matsayin ainihin attauliya jibantawa wani kula da wannan amfani wal iqala ko mutum ita ya janye hannunsa shi daga ciki eh, ana kula da ita sai wanda aka ɗorawa iji ya gaji wa shirk ko tarayya kun yi tadara da wani akan wannan abin walau kana bi manzalati ghairihi min al inda ina matsayin sa ne daga nau'in siye da sayarwa ma a ahadun ahadan fi ta'am hatta yastawfihu to da wani bai hadu da wani a cikin wani abinci ba har sai ya karbi wancan abin wanda ya na abinci domin ya zamanto ya shiga hannu wala akala minhu kuma da bai ce na hutar da kai ba na yi maka ritaya ga biransa wala wallahu ahadan kuma da bai dora wani nauyin kula da shi ba hatta ya guda har sai mai sayan ya karba hannu da hannu an gane to dai irin waɗannan abin nan ɗin eh, suna eh, suna faruwa saboda a samar da sauƙi a cikin wato rayuwar mutane kuma wannan yana nuna irin wato eh, eh, gamewa ta addinin musulunci babul ja'ihati fi bai'i thimari wa zar'i babi da zai bayanin wata annoba kwalara da za ta sami abin da aka sayar na amfanin gona dan itaciya ko shuka قال حدثنا عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أنه سمعها تقول Muhammad ɗan Abdurrahman daga mahaifiyarsa Amra ‘yar Abdurrahman cewa shi ɗin ya je ta tana sha'ib ta a rajulun samar haif wani mutum ya sai amfanin wani lambu fi zamani rasulillah sallam a zamanin manzo Allah fa'alajahu wa kama fihi ikula da shi i zauna a cikinsa hatta ya tabayyana lahun nuksan don i gane me zai samu na tawaya fasa ala rabbal ha'iti an ya za'a lahu saboda haka da iga ya yi asara sai ya nemi mai gonar ya rage masa wani abu au an yi lahu ko kuma ya janye cinikin fa halafa Allah ya fa'al sai mai gonar idan tsaye ba zai wancan ba zai wannan ba fa zahabat ummul mushtari ila rasulillahi sallallahu fa zakar zalika la sai babar shi wanda ita gonar ta je wajen manzo Allah sallallahu ta ambata masa haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'alla ala Allah khaira ya rantse ba zai abin alkhairi ba ba zai abin kirki ba fa sami'a bi zalika rabbul ha'id sai mai gonar iji fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah huwa la sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu da ya ji abinda manzo Allah ya faɗa sai zai ce ya rasulullah gonar ainihin ta na bar masa na bar masa kudin ma da ya bayar zan bayar masa قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة إمام مالك يسي لاباري عيسر مسا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء hukunci cewa in dai mutum ya sai amfanin gona sai wata kwalara ta same shi to za a mayar masa da kutunsa ƙala malikun wa ala zalika al'amuru indana imam malik ya ce wannan shine hukunci a wajenmu ƙala malik ma malik ce walja ya hatu lafi tu zau anil mushtari kwalara annobar da take sa a janye ciniki ga biran mai sai a sulusu fasa'ida shine idan abin ya wuce kaso ɗaya bisa uku wala kunu ma duna zalika ja'iha abin da yake kasa da haka ba zai zamanto annoba ce da za ta sa a ce shi wanda ya sai wuri an rage masa abin wani abu daga cikin abin da ya sai wannan gurin ba an gane ku saboda ne saboda ai da wahala kaga cewa mutum eh, ya yi amfanin gona bai ci riba sama da kaso ɗaya bisa ukun abin da ya noma ba sai dai idan abin bai yi albarka irin yadda ya kamata ba wallahu alam to kuma anan za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa zan dai Allah ya ba mu lada inda muka kure ya fe mana abinda yake na yake ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai